Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba takwas ga watan Mayu shekarar 2019 wanda ya kuma da ranar uku ga watan Ramadana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya sai kuma alfa radio na birnin sun kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirinmu na safiya. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. Jiya talata an saki 'yan jaridar kamfanin lanci labaru na Reuters biyu daga gidan yari. Bayan kwashe watanni goma sha shida a daure. shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin amurka mitch mcconnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar magana binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko kasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 haka kuma za ku ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai wata ziyara ba za ta ƙasar iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na ƙaruwa da kasar iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa iran ta ɗauki makamai masu linzami ƙirar balasta ta jirgin ruwa To labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar al'umman jihohin Taraba da Adamawa suna cikin fargaba game da wani sabon kashe-kashe da kunno kai a yankin. Yau mun waye gari kashe-kashe da kisa da ba kai ba dalili. Domin haka muke kira domin a taimaka mana da jami'an tsaro na farin kaya su zo su bincika mai ke faruwa a Ibbe. An yi na ɗaya, an yi na biyu, an yi na uku, yau muna magana kan na hudu. shugaban kasar ghana kuma na akufa ado ya kira ga takwarorin aikin sa nahiyar afirka da su samar wa matasa ayyukan yi domin kare su daga fadawa cikin ayyukan ta'addanci muna kuma dauke da shirin demokaradiyya a yau da kuma tsaraban watan ramadana na karatun yara na kur'ani wato alkur'ani mai girma kenan amma duk sai bayan an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan awai gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. Jiya talata an saki 'yan jaridar kasar a wato kamfanin dilancin labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni goma sha shida a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. yayin da walon da keso suka fito daga gidan yari manema labarai sun zagaye su an sake su ne karkashin wani shirin afuwa da shugaban kasa ya yi wanda ya hada da fursunoni sama da dubu shida kama 'yan jaridan da aka yi cikin watan disamba shekarar 2017 ya mayar da su fitattu a faɗin duniya sun kuma zama wata alama wato abin da ke faruwa a Myanmar na cin zarafin 'yan jarida karkashin shugabar farar hula kuma wadda ta taba samun lambar yabo ta Nobel shugaba an san suki yan jaridar dai sun ɗaga mutane hannu tare da yin barmishi lokacin da suka fito daga gidan yarin shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin amurka mitch mcconnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar maganar binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 duk kuwa da ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai na binciken shugaba donald trump da gwamnatinsa an rufe wannan batu Makanal ya ce a zauren majalisa ya kara da cewa batun wannan binciken da aka kwashe shekaru biyu ana yi ya zo karshe manyan shugabannin 'yan jam'iyyar democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da mcconnell ya faɗa shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki charles schumer ya kira kalaman Makanal da cewa wannan wani yunkuri ne na rufa-rufa yayin da ita kuma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ke cewa wannan ba hujja ba ce batun yana nan bai kare ba rahoton mula yana wato yana nan ana jayayya a kansa a majalisar wakilai da 'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye dan majalisa gerald nadla da ya ce wato ya ce kwamitin shari'a da yake shugabanta zai kada ƙuri'a yau laraba kan ko majalisa za ta wato za ta kama attorney general william ba da laifin kawo majalisa cikas saboda ya ke miƙa cikakken rahoton mula mai shafuka 448 to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai wata ziyarar baza ta kasar iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na karuwa da kasar iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa iran ta ɗauki makamai masu ƙira balastik ta jirgin ruwa a gabarta gidan talabijin na cnn ne fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa iran tana shirin kai wa dakarun amurka hari a yankin kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na ap jiya talata pompeo ya soke shirin tafiyarsa da aka yi zuwa ƙasar jamus ya kuma kai ziyarar bazata zuwa bagdad domin ganawa da firaministan iraki abdul abdul mahadi domin sanar masa abin da ke faruwa game da iran jami'an amurka sun wato suna ƙoƙarin ganin jirgin yakin amurka na uss abraham lincoln da ke ɗauke da jiragen yaƙi sun isa yankin domin mayar da martani ga barazanar ta iran cikin wannan makon al'ummar musulmi a duniya suka fara azumin watan ramadan amma a ƙasar sudan dabban masu zanga-zanga ne suka ce ba za su bar zaman dirshin inda suke ba a kofar hedikwatar sojoji inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun miƙa mulki a gwamnatin farar hula wannan lokaci ne na murna a babban birnin ƙasar sudan yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirshin wanda ya sanadiyar kawar da shugaban ƙasa, omar albashir da kan mulki duk wada azumi da kuma zafi masu zanga-zangar sun yi rantsuwar ba za su bar wajen da suke ba har sai sojojin da ke rike da mulki sun miƙa shi ga farar hula daga ƙarshe yau laraba ce ake cika shekara saba'in da hudu da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a turai lokacin da manyan daulolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasar jamus adolf hitler da mukarrabansa. duk da yake wannan rana da ake kira ve day ba a ɗaukar ta a matsayin wata babbar rana amma a faɗin turai da sauran ƙasashen tsohuwar ƙungiyar tarayyar soviet ana bikin tunawa da wannan rana ba za a taɓa sanin gaskiyar yawan mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu ba amma masana tarihi sun yi imanin an kashe mutane aƙalla miliyan talatin da biyar ciki har da yahuda miliyan shida da masu aƙidar fifita farar fata da ake kira nazi suka kashe ranar bakwai ga watan mayu ne jamus ta miƙa wuya inda janar alfred jodi da ke wakiltar abin da ya rage na shugabancin jam'iyyar nazi ya saka hannu akan wasu takardun miƙa wuya hudu a hedikwatar janar dwight howard eisenhower da ke birnin reims a ƙasar faransa takarda ɗaya ga Birtaniya, ɗaya ga Faransa, ɗaya kuma ga ƙungiyar tarayyar Soviet, ɗaya kuma ga Amurka. Shugaban Amurka na wancan lokacin Harry S. Truman ya wato da faraministan Birtaniya Winston Churchill sun bayyana ranar takwas ga watan Mayu a matsayin ranar VE Day wato ranar samun nasara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wadalla yanzu haka bayan sata da garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa wata matsalar da take hana mutane barci a jihohin taraba da adamawa ita ce bin mutane a gida-gida ana yi musu yankan rago wakilinmu ibrahim abdulaziz dai yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. baya ga sata da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa yanzu haka wata matsalar da ke addabar jama'a jiyoyin taraba da adamawan ita ce ta bin gida gida ana yi wa magidanta yan rago musamman a yankin ibbi batun da yanzu ke hana jama'a bacci kamar yadda al'ummar yankin ke kokawa. mun waye gari a karamar hukumar ibi an je an bi wani an yanka shi an yi na farko an kashe wani har lahira haka an yi na biyu an kashe wani har lahira haka an yi na uku wannan na hudu kenan. Ah, ni mai suna honorable duniya daga Ibbi local government ke mun kwana mun tashi da wasu matsaloli da kuma damuwan da ke damun a gaskiya Ibbi na farko a can baya an san mu da zaman lafiya da son juna da mutunta juna da bako da dan garjika. yau mun waye gari kashe-kashe da kisa da ba kai ba dalili domin haka muke kira domin a taimaka mana da jami'an tsaro na farin kaya su zo su bincika mai ke faruwa a ibbe an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku yau muna magana kan na hudu. To ko me hukumin tsaro na jihar Taraban ke yi kan wannan matsala da ke neman gagaran kundila DSP David Misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya ce an dauki mataki kuma ma har ta soma biyan kuɗin sabulu. To akwai matakai da yawa ne wanda wasu ba zai iya faɗe su eh, a rediyo ba domin muhimmancin su don kuma kada ya kawo mana wato eh, jan bawa a cikin muke yi don da suke to sai dai ko domin magance waɗannan matsaloli tuni a jihar adama da ke makwabtaka da jihar taraba a kafa dokar hana hawa babur wato mashin mai taya biyu a ɗaukacin kanan hukumomin jihar da ɗaya kakakin na 'yan sannan jihar sp usman abubakar ya kai karin haske game dalilan ɗaukan wannan mataki a yanzu. matakin ba domin mu da zarafin mutane ko mu ci mutunci su bane mun yi ne da kyakkyawan manufa domin kamar yadda ka sani eh, haƙƙi na kan mu kare rayuka da dukiyan al'umma kuma mun duba ana amfani da wannan masu suna dina ana aikata mugayen ababuwa sosai sosai misali kala kala da wannan mashin ake yi ana garkuwa da mutane cikin dare a ɗauki masu na ana zuwa gidajen mutane ana fashi da makami musamman inda jami'an tsaro ba za su iya sa wannan wajen akan lokaci ba to da wannan mashin ake yi wannan bisadin shi yasa muka ga ya dace a taka musu birki kuma yanzu mun sa doka kwarara mutane za su fita patrol lungu da sako duk inda aka ga mutum da mashin zai rena ma ya ta zai fuskanci shari'a. Kawo yanzu kamar da alƙaluma ke nunawa sama da mutum ashirin ne ma aka garkuwa da su cikin kwanakin nan a biyu kuma ciki ko har jami'an gwamnati da kuma shugabannin al'umma wanda kuma fata ko ne Allah ka wannan tu'annati Ibrahim abdulaziz Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. lafiya ibrahim abdulaziz shugaban kasar ghana na na ado danko ado ya yi kira ga takwarorin aikinsa da nahiyar afirka da su samar wa matasa dama da kuma ayyukan yi domin su taimaka musu wurin bayyana baiwa da allah ya musu ga dai ridwan abbas da karin bayani daga birnin accra shugaba kufa ado a matsayin ɗayan maga kujerar rukunin fafatakan kudurin cigaba na majalisar ɗinki duniya a bara cikin jawabinsa na taron zaman lafiyar duniyar a johannesburg afirka ta kudu ya bayyana niyan ƙasar ghana wurin tabbatar da dangantar zaman lafiya da cigaba a duniya ya gano matasa a matsayin manzannin da za su jagoranci farfaɗowa a yanayi na zaman lafiya. ba za mu iya maganar rayuwarmu nan gaba ba ba tare da ambata kyakkyawar makomar matasa ba yana da muhimmanci mu kai wannan hikima gaba yadda za mu inganta amfanin matasa ta samar da damar maki kawai ne za mu iya buɗe ƙofar matasa don kyakkyawar rayuwa gaba wannan matasa masu bukata da irin hange da duniya ke yi da kuma damar maki da ke akwai da burin da suke suke da shi a kansu na bukatar shagabanni su su tabbatar da zama lafiya tare da farfado da zalan arziki yadda rayuwarsu zai yi ma'ana maka kujeran global peace grass marshal ta kalubalanci matasa su tashi daga duk ababa na tashin hankali we chose to launch mun zaɓi mu da wannan tattaunawar zuri'a daga nan ghana don tunawa mutanen ƙasar mu 'yancin siyasa da suke morewa yau ya so mu ne a nan nawa a cikinmu ke tuhumar su su amince da hannu a irin wannan rayuwa na yaƙi da tashin hankali amma duk rana yana ƙara munana ne kuma amma ba irin makomar da kuke so su bar muku kenan ba. Wadda ya kafa kuma darakta zartarwar Accord Vasa Gordon ya ce gazawan shugabannin Afirka na yin amfani da damar maki da ke asar yadda za ta zama wuri mai kyau na rayuwar zuri'a ta gaba abin damuwa ce. Zaman lafiya ba shine rashin yaƙi ba, zaman lafiya ne rashin talauci da rashin ƙarancin samun aikin yi da duk wani kunci. haka kuma mun amince duniyarmu na cikin yanayi mawadaci a tarihi amma an bar miliyoyin mutane baya kuma a haɗari. Global Peace na niyan shirya irin tarurrukan nan a birane ɗari shekarar nan kuma sakamakon tattaunawar zai samar da inda duniya za ta dusa abinda za a ɗiyauta ƙarshen taron zaman lafiyar duniya a Deban, Afirka ta kudu. Ridwanan Allah tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. wadda da la'agai da Redwan muktar Abbas. Sai dai waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a mu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. Wai me ke faruwa a arewacin Najeriya game da tsaro? Akwai inda hukumomin tsaro suka gaza ne? Menene mahukuntan kasar ke yi akan tsaro? Za mu tattauna da ƙwararru. Daga dukkan alamu cikin makonnin baya-bayan nan batun tsaro ya ta'azzara a jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina da Neja. Abin da ya fi ɗaukan hankali shine wai an sace 'yan mata a wata makaranta a Moriki, ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Amma daga baya ta bayyana cewa ba a samu sace 'yan matan ba sai wasu ma'aikatan makarantar. A makwabtar Zamfara, wato Katsina sai aka je har gida aka sace wani basarake a daura wanda aka ce yana da dangantaka da shugaba Muhammadu Buhari sai kuma labarin sace matafiya masu ɗimbin yawa a tsakanin Kaduna da Abuja abin da ya jawo har jami'an tsaro suka hana safara a kan babura a jihohin arewa maso yamma wayanda suka kunshi zamfara kano kaduna katsina sokoto kebbi da kuma jihar neja waɗannan labarai suka sa majalisar dokoki yin muhawara mai zafi a game da tsaro a ƙasar draw the attention of my colleagues and uh, Nigeria that uh, the North is at war. There is war in the North. Unless something in, is done in the next two years, there might be nobody in the Zamfara state. A nan, Sanata Kabiru Marafan Gusau ne yake jawabi a zauren majalisar dattawa, inda ya ce Arewa tana cikin yaƙi ne a yanzu. saboda a cewarsa a cikin shekaru biyu masu zuwa mutanen zamfara za su shuɗe idan ba a ɗauki ƙwaƙƙwaran matakai ba sai kuma majalisar wakilai and I'm talking to you, over a hundred youth who are supposed to be farmers are now in Canada town. A nan ɗin ma dai Honorable Abubakar Cika Adamu daga jihar Neja yake kokawa ya ce ɗaruruwan matasa sun fara ƙaura daga madaka zuwa Kagara saboda ana zuwa ana musu ɗauka ɗaya har sai da aka sace mutane biyar a dare ɗaya a Madaka. wani rabul Cika Adamu ya ce shi kansa baya iya zuwa ƙauyen sa ya kwana. A cikin 'yan ƙasa da ke taimakawa jami'an tsaro wajen farautar miyagun sannan kuma a gurfanar da su a gaban kuliya shine Shehu Musa Aljan. Shi ma ya yi bayani. To abin ya dame mu ne. Mutane su zo mu kamar ragunan layya an bar bagana yanzu sai a sace mutum a kai ma kinafa a sace mutum kinafa su tsaya awa uku awa biyu a tsakiyar express in arewacin najeriya su saukar da mutane su shigar da su daji su kashe su raunata mutane su ɗebi jama'a kuma su kai su cikin daji a kai masu kuɗi to don me za a kai masu kuɗi me amfanin tirakan najeriya me amfaninsa in akwai wani problem da yake so ya dami mutane ba fa Najeriya ba ne arewa ne arewa ne ake so an halaka yanzu magana ya dawo siyasa ne ba wai magana ne na maganar kinnafa ba ni har yanzu ban yadda ba wai mutane ne kawai su daban ne suke dauke mutane ba wanda suka san abin da yake faruwa ne suke dauke mutane abin ya fara razana mutane wani irin traka kake nufi a'a ah, yan sanda ba su da traka soja ba sa da tracker to me amfanin sa tunda har za a iya ɗaukan mutum a kai shi ba a iya gane mutum mutane suka ɗauke su ba kuma ba a gane location nasu ba a ɗauki kuɗi mai yawa a kai masu to in an kai masu kuɗi na nasu je su sayar rake ne bindiga nasu saya bula za su saya to ina ku security Najeriya ya za ku kutun sare su a kai ma kinafa miliyan 100 miliyan 50 a wannan marar da ake ciki ina security ba maganar security a Najeriya yanzu akwai damuwa ana sayan bindigogi a Najeriya ne in babu lasisi a'a ina suke samun bindigogin barayin ta ina su suke yi ba su suke ba ya kamata ce shugaban kasar najeriya duk wani aikin da zai ma na arewa ya bari ya dawo akan maganar security na ita ne important me kace gwamnatin baya maganar security ne kuma maganar gwamnatin baya ba a sace mutane irin yadda ake sace mutane yanzu kamar wani ragunan laya ba akwai damuwa gagarin sama gidansa inda aka ja ka sace magajin garin daura wannan gobe shi ma da zuwa dauki shabilan kenan tunda babu security akwai damuwa fa yanzu bari mu koma ta bangaren taimakon da kace kana yi wa security nan mm. eh, wani irin taimako kake musu waye bai sadi ba dan sandan ne ko soja kinnafa din ne ba mu kama ba ko amurobas ko barayin shanun ne ba mu kama ba kun kama kun kai ina bo ai tare da yan sanda muke in muka yi aiki su muke ba mutum da ba mu da kotu ai to amma abin ya ishe mu ne kawai ba albashi ba garatuti ba fento ba na gode sai sharri ya ba za mu bar masu aikin ba yanzu da muka janye ba ga bala'in ba in kun kama kidnappers ko kuma waɗanda ke kama mutane sai garkuwa da su kuna kai wa 'yan sandan kuna bin sawu a to ya za mu mu bisa tun da ba ma shari'a inda ake cutar mu kenan ai tun da mu muke kawo mu muke kama mu basu to da a ce miki muna bin abin har kotu ne ba wani dan sanda ko alkalin da ya sai suke mana suspendin da muka kama to me yasa ba ku bi har kotu to ba za a bar mu ba in yo statement ɗin mun sai me suke rubuta ba za mu sani ba ai amma wannan sabon aiki na aiki da shi yana dc a kaduna na san wannan aikin ba zai wasa ba kuma na san shi mai aiki ne don na aiki da shi saboda haka wannan aikin yadda aka baka wannan amana mutanen najeriya ka tashi ka tsaya ka taimaki mutanen najeriya akan wannan akan wannan rigiman da yake da ya taso ma arewa don arewa ne to yanzu kana nufin kenan ba mafita ina mafitan tunda mutane sun zo mura gullaya Dukkan waɗannan koke-koke ne suka sa majalisar dattawa ta gayyaci mukaddashin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya, Muhammad Adamu, kuma ya gurfana a gaban majalisar dattawan a jiya talata, inda suka kwashi sa'o'i uku suna musayan yawu da tada jijiyar wuya, amma kuma a asirce. Bayan sun fito shine shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, kuma ɗan asalin jihar Zamfara, Sanata Tijjani Haya ƙaura ya min ƙarin haske. Mun ba shi dama ya yi jawabi kusan awa ɗaya yana mana jawabi na abubuwan da ke faruwa a kowane sashe na najeriya to mun fahimci cewa dai ya taɓuka wani abu amma har yanzu akwai sauran aiki a ƙasa na farko dai mun fahimci babban matsalar shi shine ba su da kuɗi na aiki kuma babu yadda za a yi a yi aikin tsaro babu kuɗi wannan shine babban matsalar shi amma ya fito da salalai daban-daban na hukunta 'yan sanda waɗanda suka yi laihi da kuma dabaru daban-daban waɗanda ba yi wa madina da mu haɗe su a kafafen watsa labarai irin waɗannan irin dai muna bayanin su amma dai mun gamsu da cewa ya ɗauki matakai na yadda za a fuskanta wannan hali da wannan ƙasa take ciki kuma wani abu wanda muka kula da shi ba mu matsa mashi ba domin mun san shi sabo ne bai daɗe da zuwa ba kuma duk wasu matakai waɗanda ya kamata a ce ya ɗauka waɗanda za su maganin wannan abu ya kamata mu shi dama ya gabatar da waɗannan abubuwa a ga al'umma ƙasar nan saboda haka dai a takaice sai mu ce ya yi rawar gani amma akwai sauran aiki a ƙasa kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta ba 'yan sanda kuɗi da kayan aiki mu a namu ɓangaren kamar yadda kika sani sati biyar da suka gabata mun gabata kuma mun amince da wannan kasafin kudinsu da kuma wannan doka wadda muka yi ta trust fund wadda za a tattaro kuɗaɗe daga manya-manyan kamfanin da ke aiki najeriya domin a ba 'yan sanda to mu mun riga mai wannan doka kuma za mu tura mu shugaban kasa mataki na farko da shugaban ƙasa zai yi na tabbatar da cewa za a samu ma 'yan sanda kuɗi da kayan aiki shine ya amince da wannan doka domin ba daga kuɗin gwamnatin tarayya ne za a ɗabi kuɗin da za a ba su ba daga ribobin da manya manyan kamfanin da ke neman arziki a najeriya da wannan kuɗaɗen ne za a ba su yana ganin insha Allah idan aka samu wannan doka hannu hannu da kuma gyare-gyaren da mun kai ma ainihin aikin dan sanda din to insha Allah muna ganin haƙa za ta cimma ruwa to me yake rike da dokar da baku tura ba a aiki sai idan aka kai karshen doka sai an tsara ta bisa ga tsarin aiki an buga ta kuma an te an tabbatar da cewa babu wani kuskure na wasulla ko wani abu ko kuma eh, language eh, na nahin turancin da a ciki to wannan gyare-gyare ne kuma wannan bai ɗaukar lokaci insha Allah wannan satin za a iya tura da wannan eh, doka iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan sai makon gobe idan mai kowa mai komai ya nuna mana za mu ɗora inda ƙwararru a fannin tsaro za su yi nazari a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu wani lafiya to madalla yanzu kuma ga tsaraban wato watan ramadana sunana abdulrahman aliyu daga makarantar alullahi academy da ke تابت کوتس مرتلا محمد Tuye بوچی بوچی State, نایجیریا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ولينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين sadakallahul azim to sadakallahul azim Allah ya karba mana yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice jiya talata an saki 'yan jarida kamfanin dillancin labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni goma sha shida a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi. shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin amurka mitch mcconnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar magana binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 duk wadda ƙoƙarin da 'yan majalisar demokar na wato na majalisar wakilai ke yi na binciken shugaba donald trump da gwamnatinsa a rufe wannan batu mcconnell ya ce a zauren majalisa ya ƙara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo ƙarshe to sai dai ko manyan shugabannin 'yan jam'iyyar democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da mcconnell ya faɗa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai wata ziyarar baza ta kasar iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na ƙaruwa da ƙasar iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa iran ta ɗauki makami mai linzami kera balastik da ta jirgin ruwa a gabarta. ta gidan talabijin na cnn ne fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa iran tana shirin kaiwa dakarun amurka hari a yankin kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na ap cikin wannan makon al'ummar musulmin duniya suka fara azumin watan ramadan amma kasar sudan dubban masu zanga-zanga ne suka ce su ba za su ba zama dirsha inda suke ba a kofar hedikwatar sojoji inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji sun miƙa mulki ga gwamnatin farar hula wannan lokaci ne na murna a babban birnin kasar ta sudan yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirshan wanda ya sanadiyar kawar da shugaban kasa omar albashir daga kan mulki. Yau laraba ce ake cika shekara saba'in da hudu da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a turai lokacin da manyan dololin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasa Jamal Adolf Hitler da mukarrabansa. Duk da yake wannan rana da ake kira VED ba ɗaukata a matsayin wata babbar rana amma a faɗin duniya da sauran ƙasashen tsohuwar ƙungiyar tarayyar Turai Soviet ana bikin tunawa da wannan rana. to duka duka kuma da wannan da muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi wato karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon gane kenan za mu zo muku da wasu labarai da rahotanni da wasu wato shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman sarfi hashim gumar da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya ba da umarni malam sidi da kuma injiniya na wannan safiya john ellison baba ya ko makeri ne daga nan washington dc Hashim yake sallama da kusai da hantsi. Salamu alaikum.